يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 443 a karatun bulugul marami da muke gabatarwa لتاف ابن حجر الأسقلاني رحمه الله منا كتاب القضاء باب الدعوة والبينات أيضا أيوة، مقارنة حديثي نبقي دنا تفس إن شاء الله waɗannan hadisai suna ɗauke da أكم سننت على أمر rantsuwa tsananta al'amarin rantsuwa akwai abubuwa guda hudu abu na farko rantsuwa dai mun riga mun santa idan ka ce allah ka rantsi ba ma idan al'amari ya shafi kotu ko ya shafi ƙara to shari'a tana tsananta shi littafan fikihu wannan ana kiransa al mugallaba al-yaminul mugallaba wato rantsuwa da aka tsananta sabanin yadda aka sani misali a littafin al-mawsu'atul fiqhiyya a mujallar da bakwai shafi na 250 malamai suka ce al mugallaba rantsuwa da ake tsanantawa hiyar yaminu lati bullidat wato ita ce rantuwa da aka tsananta ta ta abubuwa guda uku ana tsananta rantsuwa ta abubuwa guda uku na ɗaya bis samani ana tsananta rantsuwa ta alakanta rantsuwan da lokaci wa bil makami kuma ana tsananta rantsuwa ta alaƙanta rantsuwan da waje sannan wa ziyadatul asma'i was sifati maimakon ka ce Allah ko ka ce wallahi ko tallahi wanda ya isa to ana tsananta rantsuwa ta ƙara wasu sunaye na Allah subhanahu wata'ala akan kalmar Allahu ko wallahi ko tallahi sai an ƙara da wasu kalmomi ko a ƙara da sifofin Allah subhanahu ta'ala. waɗannan abubuwa guda uku hanyoyi guda uku ake tsananta rantsuwa ko dai a tsananta rantsuwa a alakanta shi da wani lokaci ko kuma a tsananta rantsuwa ta alakanta wannan rantsuwan da wani waje ko ta ƙari game da kalmomin rantsuwan wannan kaga kenan matakai guda uku ne to akwai misali wanda shine abu na biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da ta hanyar alkur'ani akwai misali wanda Allah ya bamu ta hanyar alkur'ani kamar yadda malamai suka faɗa wato rantsuwa akan tsananta shi wanda ya samu misali ta bayanin Allah shi kansa ta bayanin Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa maimakon a ce Allah an rantse an yarda sai zama Allah subhanahu wa ta'ala ya alaƙanta rantsuwan da lokaci dama waɗannan abubuwa guda uku ne wato ko dai a alaƙanta rantsuwa da lokaci ko da waje ko kuma ta ƙari game da kalmomi waɗanda sun shafi sunayen Allah da kuma sufofin Allah subhanahu wa ta'ala misalin da ya zo a cikin alkur'ani shine suratun ma'ida aya ta bakwai. wannan waɗannan ayoyi sun nuna cewar ashe rantsuwa yana da matakai ana iya tsananta shi domin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shi ne ya ayyuhal ladzina aman shahadatu bainakum idza khabara ahadakum al-maut hina al-wasiyya idan mutuwa ta samu ɗaya daga cikin ku Allah yana magana da masu imani ya ku waɗanda suka yi imani idan mutuwa ta samu ɗaya daga cikinku hinal wasiya ya zamanto zai bar wasiya zai bar wasiya to ya kamata a samu shaidu shi yasa Allah ya ce shahadatu bainakum idan dai mutum zai bar wasiya ya kamata a ce a samu shaida Allah ya ce isnani shaidan da za a samu mutum biyu ne zawa adalin minkum waɗanda suke masu adalci masu adalci idan aka ce minkum daga cikin ku musulmai dama mutum biyu ne suke shaida mutane biyu to sai Allah ya ce au akharani min ghairikum ko kuma a samu wasu mutane guda biyu daga wata jama'a wanda ba ku ba to waɗanda jama'a ne waɗanda ba mu ba illa kafirai ai kafirai ake nufi ko domin da farko Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kaga yana magana da masu imani ne shahadatu bainakum saboda haka da ya ce ah, isnani zawa adilin minkum kaga lamirin yana koma ga waɗanda suka yi imani ne to sai ce au akharani min gairikum ko a samu wasu mutane biyu waɗanda ba ku ba kaga kenan a samu kafirai mutum biyu su zama shaida lokacin da za a bar wasiya yaushe ne hakan zai faru sai Allah ya ce in antum barabtum fil ardi idan kun yi tafiya fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku ashe kaga mutuwa musiba ce mutuwa musiba ce jarabawa ne Allah ya ce idan an yi tafiya ka bar gida ka tafi wata ƙasa musibar mutuwa ta zo maka to kafin ka bar wasiya Allah ya ce ka samu mutum biyu su zama shaida in ma musulmai in babu musulmai shi yasa aka ce au akharani min gairikum a samu wasu mutane biyu waɗanda ba ku ba to waɗannan mutane ya za a yi su ba da shaida tahbisunahuma min ba'di salati Allah ya ce ku tsara waɗannan kafiran mutum biyu sai an gama sallah yaushe ne za su yi rantsuwa sai an yi sallah an gama Allah ya ce ku tsare su domin idan aka ce a kare su kaga dama ba ba ne, don haka ba za su zo sallah din ba to za a ce ma waɗannan mutane biyu shaidu kafirai waɗanda suke ba da shaida akan wasiyar da wani ya yi, za a ce musu to yanzu za a yi sallah ku tsaya idan an gama sallah fa yuqsimani billah sai su rantse da Allah kaga Allah bai ce su yi rantsuwa kawai ba sai da ya faɗi wurin da za a rantse lokacin da za a rantse min ba'di salati ba za su yi rantsuwan ba sai an gama sallah sannan a ce to ku rantsa kuma ba musulmai bane shi sa Allah ya ce amma wannan rantsuwa in yartabtum idan kun samu kokonto game da al'amarin su kenan saboda ka da su rantse me za su faɗa la nashtari bihi samanan walau kana za qurba wala naktumu shahadatallahi inna idan lamina al'asimi wannan duk bayanin Allah ne da kansa kaga wannan shi ya nuna cewar kafiri yana shaida ga musulmi kafiri yana iya shaida ga musulmi amma ba a kowane lokaci ba a yaushe ke fil wasiya lokacin wasiya wasiyar ma ba kowace ba ba wai haka yanzu kana zaune a cikin gari ka rubuta wasiya ka kira wani kafiri ko lauya ne eh, ka ce zo ka ba da shaida wannan shaida ba ta inganta ba mai Allah ya ce fi safari sai idan an yi tafiya shi sa ya ce in an darabtum fil ardi idan ku kun yi tafiya kuma na farko abinda Allah ya ce za a kafa shaida ne da mutum biyu musulmai shi sa sai an fara gabatar da musulmai kafin nan au akharani min gairikum wasu waɗanda ba ku ba kaga waɗannan sharuɗa guda biyu ne da Allah ya kawo in antum darabtum fil ardi na ɗaya kenan na biyu fasabakum musibatul mauti in ka dubi tafsirin ibnu kasir wannan aya abinda ibnu kasir ya faɗa kenan ya ce wa haza ni sharqani waɗannan sharuɗa guda biyu ne da Allah ya faɗa lijawazi istishhadi zimmiyin eh, inda faqdil mu'minin kafin shaida kafin shaidar kafiri ta inganta dole sai an samu waɗannan sharuɗa guda biyu na ɗaya an ya kuna zalika fi safarin tafiya ce a kai. don idan mutum ya tafiya yana iya haɗa tafiyarsa da wasu waɗanda ba musulmai ba eh, ba mamaki ka shiga jirgin sama da duk jirgin gaba ɗaya kai ne kaɗai ma musulmi ko ka shiga mota ko wani abu duk wannan tafiya tana haifarwa kaga abin da Allah ya faɗa a tafiya ne na biyu fa wa an yakuna fi wasiya ba kowace shaida ba sai shaida da ta samu dalili na wasiya idan aka yi wasiya to wannan shi don haka in ka dubi tafsirin al'imamun bagawi kusan duk littafan tafsiri ma sun yi magana a kai al'imamun bagawi ya ce abinda allah ya ce min gairi kum yana nufin min gairi dini kum wa millati kum kuma wannan fi kauli aksar mufassiri galibin malaman tafsiri haka suka fassara wannan kuma in ka koma ga sahabban annabi Muhammad akwai Abdullah bin Abbas akwai Abu Musa lashari akwai daga tabi'ai Sa'id ibn Musayyab Ibrahim an-Nakhai Sa'id ibn Jubair al-Imam Mujahid Ubayd ibn Amr al-Kufi wannan duk daga sahabbai zuwa ga tabi'ai haka suka fassara wannan aya to shine ibn kasir ya ce kuma abinda alƙabi eh, alƙali shurai daga cikin manyan alƙalai da aka yi a farkon musulunci ya tabbatar da wannan la ta juzo illa fi safarin ba a kafa shaida da kafiri sai a tafiya wala ta juzu fi safarin illa fi wasiyya kuma shaidar ko a tafiya ne ba a neman shaidan kafiri sai idan wasiya ce wannan shine bayanin Al'imamu Ahmad bin Hanbal kuma yana daga cikin matsalolin da Al'imamu Ahmad kadai yake banta da su sauran malaman fiqhu guda uku din nan kalafu hufi zalika sun saba ma Al'imamu Ahmad domin in ka dawo mazhabata al Malik al'imamu shafi Al'imamu abu hanifa suka ce la ta juzu shahadatu ahli zimma alal musulmi gaba ɗaya shaida kafiri ba ta inganta ga musulmi gaba ɗaya al'imamu bin hanbal ya ce a ga ayar alkur'ani kuma kaga aya ce a fili ga abin da ta yi bayani kuma sannan baya ga cewar ayar alkur'ani ta tabbatar abu musa la'ash'ari sahabin annabi muhammad ya yi aiki da shi za ka ga wato wannan littafin ibn al-qayyim jawziya da ake kira at hukumiyya saboda littafi ne da ya rubuta musamman akan abin da ya shafi hukunce hukunce na shari'a kamar na kotu da sauransu a cikin littafin ibn al-qayyim jawziya ya tabbatar da fahimtar al ahmad bin hanbal ita ce mafi inganci yana shafi na 160 shafi na 160 haka nan tafsirin alimam imam mahmud al-alusi wato ruhul ma'ani game da wannan waɗannan ayoyi da muka karanta al al-alusi shi ma ya da labarin abu musa al-ash'ari annahu hakama lamma kana waliyan al-kufa abu musa la'ashari sahabin manzon Allah ya taɓa zama gwamnan kufa gaba ɗayanta ko mun sani abu musa la'ashari tun annabi yana da rai ya naɗa shi a matsayin shugaba yankin yaman da shi da mu'azu ɗan jabal saboda ka abu musa yana daga cikin masana fiƙihu yana daga cikin masana alƙur'ani a tsakanin sahabban annabi muhammad to abin ya faru a zamanin yana gwamna a yankin kufa ta iraq bi mahbarin min sahaba a lokacin sahabbai suna nan da yawa bi shahadati zimmiyaini ba'da talifihima fi wasiyyati muslim yanda Allah ya faɗa abin ya faru aka samu tafiya tafiya ta hada wani musulmi da kafirai da tafiya ta haɗa su sai mutuwa ta zo ma shi wannan musulmin saboda haka sai ya bar wasiya ya ba mu waɗannan kafirai mutum biyu wasiya waɗannan kafirai suka zo suka samu yan uwan mutumi su kamar bayani saboda ka abu musa lashari ya yi wannan hukunci lokacin yana gwamna kaga kuma sahabin manzon Allah ce to don haka ibnu usaimin a littafin fatawa nurun ala darbi yace la tajuzu shahadatul kafiri a musulunci shaidar kafiri ba ta inganta saboda ai mutumin da bai yarda da Allah ba mutumin da bai bai gaskanta Allah ba yaushe zai tsaye da shaida a ka'idar musulunci shaidar kafiri ba ta inganta illa fi hali barura yaushe ne ake karban shaidar kafiri sai a larura laruran ma fil wasiya lokacin wasiya idza mata al muslim fi safar idan musulmi mutuwa ta zo mara a lokacin da ya yi tafiya walam yakun indahu musulmin, a wannan gudun babu wani musulmi wa ausa wa ashhada kafirai saboda haka sai mutum ya kira kafirai mutum biyu ya bar musu wasiya ya ba su dukiyan shi fa inna shahadata fi na izin tuqbal ana karban wannan shaida a lokacin wa yuqsamani billah saboda haka za a nemi waɗannan kafiran su rantsi in hasala irtiyabun fi shahadati ma kenan in an samu shakka idan an samu shakka game da shaidar da suka bayar sai ce to ku rantsi to wannan yana bada'i usana ina al-imam al-kasani mujallal na da shafin 280 haka nan rawdatu talibin na al-imam an-nawawi yana mujallal na 11 shafin 222 kuma idan ma muka koma ga sahihul bukhari al-imam bukhari akwai babi da yayi yana kitabul wasaya akwai wuri da ya ware al-imam bukhari ya ware wani sashi a littafinsa da yake kira kitabul wasaya sai ya kawo ita wannan aya da muka karanta ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum to sai kawo hadisi na 2628 hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa abdullahi bin abbas ya ba da labari wato wannan ya auku a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da imam bukhari musamman ya rawaito hadisi akai abdullahi bin abbas ya ce da tamimu bin ausin addari shine ake kira tamimu dari tamim bin ausin Adari, da kuma adiyu bin badda'in adiyu bin badda'in waɗannan mutane biyu kiristoci ne ba musulmai bane kad kharaja min al-madina saboda ka sun bar garin madina da tijara suka tafi kasuwanci ila ardu sham yankin syria dama a zawancan zamani larabawa suna tafiya ne zuwa siriya fatauci waɗannan mutane biyu kiristoci ne sun bar madina suka tafi sham wahuma nasaraniya ne uh, abdullah bin abbas ce kuma suna addinin kiristancinsu wa ma'ahuma budailun to a tare da su akwai wani bawa bawan amur binul asi wanda ya yanta shi sunan shi budailu sunan shi budai da can bawa ne na amur bin al'as kuma ya yanta shi amma shi wannan budailu din kana musliman musulmi ne to sun tafi kasuwanci su biyu kafirai budailu kuma musulmi to suna can falon mashitar da wasu rashin lafiya ya tsananta ga shi wannan musulmin budailu da ya ga alamar ba zai kai labari ba da alamar wannan jinya ta mutuwa ce ausa ila tamimin wa'adiyyin, adiyin saboda ka sai ya ce ma tamimu dari da kuma adiyubin bin badda'in ya ce musu zan bar muku wasiya domin ina ganin alama jiki na dinnan wannan ciwon ba na tashi ba ne amara kuma an yi dafa'a mata ahu izara ja'a ila ahliki menene wasiyar da zaka bar mana fito ga dukiyata abinda nake so ku taimaka min idan na mutu to wannan dukiyar ku kai ma iyalaina kuma abin da ya faru kenan yana barin wasiyar sai Allah ya karɓi ransa mata budailu ana kiransa budailun as kaga kenan mata bi arbin laysa biha muslimun wanda eh, Abdullahi bin Abbas haka ya faɗa budailu ya mutu a ƙasar da babu musulmi domin inda akwai musulmi bai kamata ya bar wasiya ga kafiri ba ko da kafirin ya san garinsu kamar misali da kai da wasu kafirai kun tafi wata ƙasa misali kun je china kaga waɗannan musulmai abokan tafiyar naka 'yan najeriya ne sun san garinku sun san eh, komai naka amma idan a china akwai musulmi to musulmin za ka bar ma wasiya wannan shine ka'idar musulunci ba wannan kafirin da kuka yi tafiya da shi ba musulmin da yake china shi za ka kira ce to ga shi mutuwa ta zo ga sunana ga garina ga dukiyata da adireshi da komai ka bashi wannan wasiya to amma abinda abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce ya mutu bi ardin laisa biha muslimun ya mutu a ƙasar da gaba ɗaya babu musulmi to kaga tunda babu musulmi kusan kowa kafiri ne ai waɗannan kafiran sun fi dama dama saboda su suka san magarinku in ka kira wani kafiri na nesa dama bai da da Allah ba kana mutuwa sai ya naɗa dukiyar kawai ya abin nan ɗinsa fatta fattasha mata a hutu wannan shi ne abin da Allah yake faɗa saboda shi kafiri bai da amana bayan ya mutu suka ɗauki kayan sai suka bankaɗe kayan suka dinga bincike filla-filla Tunda ya riga ya mutu ai ba zai dawo ba ko saboda ka duk abin da za a yi za a yi sun ban bankaɗo kayan nasa wa aka zamin an min fibba suka samu akwai wani kwano da ya saya dama suna tafiya sham a sayo kayan da babu su a makka a zo makka a sayar a ciri ba to ya riga ya gama sayayya shine mutuwar ta zomar wannan kwanon na azurfa ne kushen bai zahabi amma kuma an mulke shi da zinari to sai zama a dukiyar gaba ɗaya babu ma abin da ya fi wannan kwanan albarka babu abin da ya fi shi tsada ana cewa ya kai nauyin zinarin da yake kansa ya kai salasu mi'ati miskalin fagayya ba su saboda ka suka ɗauki wannan kwano suka ɓoye sun makaba ƙabaya hajjata huna suka gama abin da za su yi a can bayan sun gama harkokinsu fansarafa ilan madina sai suka dawo zuwa madina da suka dawo madina fa dafa almata'a ila ahlil baiti suka zo ga iyalan budailu iyalan budailu wannan sahabin manzon Allah suka ce musu ga kayanku eh, dan uwanku da ya riga ya rasu kuma ga wasiyar da ya bar mana in ya rasu mu kawo dukiyarsu to ga dukiya mun kawo ta ce kai mun gode mun gode su kai tafiyarsu fa asabu as-sahifa su bu san cewa kowane dan adam yana da hankali ba ai idan mutum ya san abokan tafiyansa mugaye ne akwai dabarar da zai yi wanda su ba za su gane ba saboda ka ashe mutumin nan ya ɗauki wata fefa ya yi list ɗin dukiyarsa gaba ɗaya a fefan sai ya dukunkuna fefan ya saka a cikin abin da babu wanda ma zai sha'awarsa kaga ai kwanon zinaren da ɗauke idonsu to sai misali sai ya dukunkune sai ya sa a cikin abin da ko sun gani ma ba su yi sha'awar ba don haka ba su ma gane wannan takardan ba bayan sun tafi su ko magada ai kaga za su bi ban komi dole a ban kaɗo komi a san me ya bari sai ga warka kana ma'ahu sai ga takarda ga yawan dukiyar ga abubuwan da na saya a wannan tafiyar tawa amma mutuwa ta zo gare ni na bar dukiya na a hannun tamimu dari da kuma abokin tafiyarsa sa'adiyu bin to sai eh, kaga sun tabbata kenan wannan list na abin da yake jikin takardan ya rubuta shi ne kafin ya rasu saboda sai da ya rubuta cewa ga dukiyata a hannun wani da wani sannan kuma abin da na bari za su kawo muku shi ne, kaza da kaza da kaza da kaza kaga babu yanda za a yi a ce wannan kwano baya ciki sai suka nemo su ina ta mimu dari ce gani da adiyu ga Allah muna da wasu tambayoyi da za mu muku hal ba a sahibu na shay'an min mata'ibi lokacin da kuka je kun yi sayayya eh mun yi sayayya shin ya sai da wani abu kafin kafin mutuwa ta zo mar kala la suka ce bai sai da komai ba ai mun gama sayayya sai mutuwar ta zo bai sai da komai ba dama sai mun zo maka da sayar sai to fa halit tajara tijara bayan ya gama kasuwanci ya sai duk abin da zai saya ko kuna da labarin ya yi ciniki da wani kuma kafin mutuwar ta zo suka ce babu wanda ya ciniki da shi ai dama idan an saya sai juyawa sai tafiya gida to hal fala maraduhu to ko dai ya dade yana jinya ne ka san idan mutum ya dade yana jinya kuma idan kuɗi ya ƙare zai iya karya kaddararsa zai iya karya kaddarar saboda ya samu kuɗin da zai jinya fa hal anfaqa ala nafsihi ko dai ya ya dade a jinya saboda haka ya yi ta sayan magani da abubuwa suka ce a jinyar ba ta zo ba ta yi tsayi ba to tun da kun ce waɗannan tambayoyi duk ce ba haka ba fa'ai mu mun samu damuwa ne inna wajadna fi mata'ihi sahifa a kayan da kuka kawo mana mun ga wata takarda kuma mun tabbata rubutunsa ne fi ha tasmiyatu ma kana ma'ahu gashi ya kirga duk abin da yake da shi a cikin wannan takarda to mun ga abin nan kuma duk abin da aka faɗa gashi nan mun gani wa ina qad faqadna min ha'ina an amma ba mu ga wani kwano ba wanda ya rubuta min fibba kwanon na azurfa ne mumawwahan bi zahabi wanda an mulke shi da zinari fihi salasu mi'ati misqali fibba ga irin darajarsa to kaga da tamimu dari da shi wannan adiyo sun gane dai asirin su ya tobi ka ce ma da ma to ku dai kun karanta amma mu dai ba mu sani ba inna ma awsalana bi shay ya bar mana wasiya fa amarna an nadfa'ahu ilaikum ya mana umarni mu kawo fa dafa'na hukuma mun kawo wa ma lana ilmun bil ina'i wannan kwano da kuke magana mu mu santa ba san labarin wani kwano ba to yan uwa sun yarda saboda ga takarda a rubuce ga mutumin da ya ba da wannan saƙon shi da kansa ya rubuta kuma ga shi abin da ya faru ba hakan ba ba a sarra alal inkari gaskiya ku kawo mana wannan kwano mu ba san da kwano ba ce to za mu je wajen annabi za mu je wajen manzon Allah dole sai mun je gaban manzon Allah shine sai suka zo gaban annabi Muhammad sallallahu wa sallam alaihi wa halafa nan ma a gaban annabi suka rantse da Allah ce suka rantse da Allah su iyakar abin da suka kawo shi din ne to ne sai Allah ya saukar da aya ta 107 da suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shahadatu bainakum idza habara ahadakum al-maut hina al-wasiyya kaga Allah ya tabbatar da abin da budayl yayi daidai ne Abin da budailu ya aikata daidai ne idan za ka mutu ya kamata a ce ka bar wasiya wasiya kuma tana buƙatar shaida wanda ne abin da ya kamata mu sani Tun mutumin da ya rubuta wasiya akwai buƙatar yayi shaida a kanta mutumin nan sai ya zama hakan ya yayi tunda ba musulmi sai ya zama ya kafa shaidar mutane biyu waɗanda ba musulmi ba ne. ko da shi ke ayar ta zo da bayanin labari lafzatu khabarin wa ma'anahu amrun ya ayyuha alladhina amanu shahadatu bainakum idha habara ahadakum al-maut hina al-wasiyya zaka kamar labari ake bayarwa A'a umarnin Allah ne wato Allah yana mana umarni mu yi irin abinda da ya aikata ya kamata mu zama muna rubuta wasiyya to wannan fa ana maganar wasiyya ce ga mutumin da ya riga ya yi tafiya to bare kuma wanda yake zaune a gari bai kamata a ce muna zaune ba wasiya ba bai kamata ba babu shakka ya saba makarantarwan alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah wannan zaka gani a sahih bukhari yana kitabul wasaya musamman al-imam bukhari ya kawo hadisin abdullahi bin abbas saboda ya fassara ita wannan aya ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum shine abdullahi bin abbas ya ce fa ahlafahuma rasulullah bayan ayat ta sauka sai manzo Allah ya ce ma tamimu dari da adiyu bin badda'in ya ce ku rantse suka rantse tun da sun rantse magana ta kare ke ku yi tafiya ku bayan sun tafi abdullahi bin abbas ya ce fun mawujidan ah, jamu bi makka to dama can ya soyo ne a sham zai kawo madina to don haka su kuma da suka ɗauke wannan kwano, ne suka sai da shi a garin madina sai suka sai da kwanon a makka to kwano idan aka ce maka ga irin kamanninsa ga darajar an mulke da zinari kaga kwano ne wanda ba safai ake samun irin shi ba don haka idan aka samu labarin wannan kwano, nan da nan labarin sai ya a duniya ai dama amr bin al mutumin makka ne sai ga labari ya iso gare shi ai bawansa dinnan hudailu da ya rasu yanda ya rubuta bayani game da wannan kwano ga kwanan an samu a makka an sai shi kaga asiri ya tono faƙama rajulani min awliya'i saboda ka sai mutane biyu daga gidan budailu suka sake zuwa ga manzon Allah ce ya rasulullah waɗancan mutane fa sun yi rantsuwa saboda haka sun yi tafiyarsu to kuma ga abin da ya faru shi ne sai Allah ya ce to ku rantse fa halafa shi ne suka yi rantsuwa la shahadatuna a haƙƙo min shahadatihima wanda abin abinda alƙur'ani ya nuna kenan shaidar mu ta fita waɗancan shaidar mu ta fita waɗancan wa innal jamal sahibihim babu shakka wannan kwanon shine wanda budele ya rubuta bayaninsa a cikin wasiya babu shakka don duk kamannin ya tabbata shi ne abdullahi bin abbas da ya gama ba da labari sai ya ce wa fihin nazar ta da aya dalilin su ne Allah ya saukar da wannan aya to kuma idan kana karanta sahabban annabi Muhammad eh, in kana karanta hadisi tamimud dari ba boyayye bane tamimud dari sahabi ne sananne mutumin falastin babu shakka kirista ne a da to amma akwai hadisinsa yana sunan tirmizi wanda shi da kansa ya faɗa shi da kansa domin daga baya musulunta tamimu dari ya ce falon mata lokacin da gudailu ya mutu a kazna zalikal jama mu ka ɗauki wannan kwano fa inaku mun sai da shi bi alfi dirhamin sulan azurfa dubu kaga kenan sun raba sulan ɗari biyar biyar kuɗi mai yawan gaske a wancan lokaci da aka ce sulan azurfa dubu ba ƙaramin kuɗi ba ne sun makta samna sai muka raba ana wa adiyu bin badda'in ni na ɗauki ɗari biyar adiyu ya ɗauki ɗari biyar falamma qadimna ila ahlihi lokacin da muka dawo madina da fa'ana ilahin maka na ma'ana sai muka ba su kayan budai wa faƙadul jama muku ba bamu sani ba ashe dai Budel ya riga ya rubuta warka to suka bincika ba su ga wannan kwano ba fasa aluna suka tambaye mu anhu faƙulna sai muka ce ma taraka gaira haza iyakan abin da muka kawo muku shine abin da ɗan'uwanku uwanku ya bari wa ma da na gaira ku bai ba mu komi ba kaga shi da kansa tamimu dari yake bayyana cewa ga abin da suka aikata bayan ya musulunta yake ba da labari tamimu dari ya ce falamma aslamtu da na musulunta ba'a da kudumi rasulullahi madina bayan manzon Allah ya dawo garin madina wanda abin ya daɗe da aukuwa amma ya musulunta a shekara ta tara daga hijiran manzon Allah yace ta'assamtu min zalika wannan abin ya zauna mun a rai Kullum na tana sai in ga na aikata wani ɗanyen aiki abin ya dame ni ya dame ni na kasa sukuni saboda na san hakkin wannan mutum yana kaina da can addinin ba ɗaya ba yanzu kuma ni ma musulmi ne fata ataitu ahlahu kai da kaina na tashi na zo gidan na samu mutanen na ce a tara su da aka tara kuna ku ne muka kawo kaya eh fa akhbartuhum al-khabara ce to gaskiya ga labari kun ji kun ji ga abin da ya faru ko babu shakka mu muka dauke wannan kwano mun sai da shi dirhami dubu wa daitu ilahi khamsa mi'atin dama na tara kuɗi sai na dauki ɗari biyar ɗin nan na miƙa musu na ce mutu to ga nawa kaso ɗari biyar wanda na samu a dalilin wancan dubu ɗaya wato dirhami dubu ɗaya da aka sai da kwano ba akhbartuhum anna inda sahibi misliha sai na gaya musu cewa abokin tafiyar tawa a bin badda'in shi ma akwai ɗari biyar a gurinsa ni dai ganawa suka ce to suka je suka samu wannan abokin tafiyar nashi shi kuma bai musulunta ba yana nan a matsayinsa na kafiri to kaji ku ya tonu? Bana asiri abokin tafiyar ku dai gashi ya zo ya gaya mana gaskiya ya kuma ba mu ɗari biyar saura naka ita ni ban san komai ba kafirci kenan suka ce to ai ko ba zai yi ba sai mun je wajen manzon Allah fa atau rasulullah suka zo da shi ga manzon Allah fa sa'alahum bayyana suna zuwa ta annabi ce to ina hujjar ku ina hujjarku da za ta nuna cewar abinda tamimu dariya faɗa haka ɗin ne illadi tamimu dariya bayyana abinda zai bayyana amma ku kuma ba ku da wata hujja da za ku kama shi da laifi fa'amarahum an yastahlifuhu bima yuqta'u bihi ala ahli dini ce don haka sai ku a nemi ya rantse saboda ka sai ya rantsuwa shine Allah ya sauka ya wato wannan aya wanda shi da kansa Tamimu Dari yake ba da wata riwaya fa qama Amr bin al-Asi saboda haka sai Amr bin al-Asi ya miƙe wanda shine asali mai gidan Budailu da can Budailu bawansa ne ya yanka shi saboda haka sai ya miƙe da shi da wani mutum wanda su ne ‘yan uwa ga shi wancan mamaci, fa halafa suka rantse akan babu shakka abinda Tamimu Dari ya faɗa gaskiya ne, fa nuzi'atul 500 dirham min adiy bin bada'in saboda haka manzo Allah ya ce to kai kuwa dole sai ka biya kuɗi tun daga wasu sun yi rantsuwa a bayan naka shine abin da Allah ya faɗa don kafiri ya rantse ba za a yarda da rantsuwar nashi ba idan musulmai na shakkan rantsuwar kafirin sai a samu wasu mutane biyu da za su tashi rantsuwa su ce wancan kafiri da ya rantsuwa rantsuwarsa ba gaskiya ba ne sai a karbi rantsuwansu a kama wancan kafiri da laifi ko da dai hadisin yana da rauni yana ba'ifu tirmizi riwayar shi tamimu dari hadisi na 357 to ibnu kasir duka waɗannan bayanai ya kawo su a tafsirin shi yace zakara hadhihi alqissa mursala ghayr wahid min tabiin wannan labarin malamai da yawa daga cikin tabi'ai sun ba da shi malamai da yawa tabi'ai saboda ka yi zama hadisai ne marasu mursala tunda ba sahabi wani ya faɗa ya ce akwai Ikirima, akwai muhammad bin sirin akwai alimamu katada wanda duk tabi'ai ne sun tabbatar da akwai labarin nan wa zakaru kuma suka ce ta halifa kana ba da salatul asiri. yaushe ne annabi ya sa suka yi rantsuwa bayan la'asar ne ko da cikin ayar Allah bai faɗa ba illa dai Allah ya ce min ba'di salati min ba'di salati al bayan an yi sallar la'asar zaka gani a tafsirin Ibn Jarir at-Tabari wanda shi ya kawo hadisai da yawa waɗanda suka zo da labarin gaba daya haka nan ya ce wa kaza zakarha mursala baya ga waɗancan tabi'ai akwai al-Imam Mujahid akwai al-Hasan al-Basri akwai al'imamu bahak duk ibn kasir kirga manyan tabi'ai sun tabbatar da wannan labari sai ce wa hada ya dullu ala ishtihariha fi salafi wa sihhatiha ibn kasir yace tun da kaga tabi'ai da yawa sun tabbatar da labarin nan ya nuna cewar abin ya shahara kuma ya inganta kaga ibn kasir ya tabbatar wannan labari gaskiya ne yace wa min shawahidi baya ga waɗancan eh, labarai da aka samu na tabi'ai abinda yake ƙarfafa ingancin wato shine labarin da alimamu sha'abi ya bayar anna rajulan min na habaratul wafatu wannan abin ya auku wato wanda shine abin da ya faru zamanin abu musa al'ashari yana gwamnan kufa kaga wannan sai ya zama wata shaida ce kuma mai ƙarfafawa. wannan ya zo tafsirin al eh, ibn jarir at-tabari ya zo ta hadisin alimam sha'abi wanda shi ma mursal ne wani mutum hadaratu lafatu eh, bi daquqa wani gari ana kiransa daquqa yana tsakanin bagdad da wani birni da ake kiransa Aubin. mutuwa ta zo mara فهبرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده Alimami وصيته ya ce to wannan musulmin bai sabu wani musulmi da zai ba da shaida zai kafa shi a matsayin shaida na wasiyar da zai bayar ba fa ashhada rajulain min ahli kitab saboda haka sai nemo mutane biyu waɗannan mutane biyun kiristoci ne shi sa yace ahlul kitab akwai kafirai waɗanda ba su da ma'addini, addini sai nemo kiristoci saboda su ne ɗan dama-dama waɗanda za su kamanta tsoron Allah tunda sun yarda akwai Allah to waɗannan kafirai guda biyu da ya bar musu wasiyar dukiyarsa Allah ya karɓi ran shi faqadima kufa bayan mutumin ya rasu kaga wannan fa ba wancan labari dai aku zamanin manzon Allah ba wannan bayan rasuwar Annabi Muhammad da dadewa zamanin abu musa al'ashari yana gwamna a yankin kufa abin ya faru fa'ata ya aba musa sai ga waɗannan ahalul kitabi sun taho ga abu musa al'ashari radiyallahu anhu fa'akbara suka ba shi labari suka ce mar muna tare da wane musulmi ne mutuwa ta zo masa shine ya kira mai danka mana dukiyarsa wa qaddama bi tarakatihi saboda haka sai suka bada suka dukiyar da ya bar musu sannan kuma da wasiyar takardan wasiya ma suka kawo suka bari da suka mika ta ga abin musala sha'ari ga abin da ya faru faƙamal ash'ari sai abin musa ash'ari yake cewa haza amrun lam yakun ba'da allazi kana fi ahdin nabi sai abu musa ya ce kun ga wannan al'amari sau ɗaya ya faru zamanin annabi muhammad bayan rasuwar manzon allah ba a sake samun irin shi ba sai gashi yanzu ya faru kaga kenan bayan rasuwar manzon allah ba a sake samun irin wannan incident din ba sai zamanin abu musa lashari yana gwamna a yankin kufa saboda ka sai ce abinda annabi ya yi shi za mu yi wanda abinda alkur'ani ya nuna kenan ya ce ku je ku bari sai an yi sallar la'asar ku zo in ji abu musa da suka zo bayan an gama sallar la'asar sai abu musa ya ce musu ku rantse billahi ma khana mun rantse da allah ba mu yi ha'inci ba wala kazaba kuma ba mu yi ƙarya ba wala baddala ba su canza komi ba wala katama ba su ɓoye gaskiya ba wala gayyara ba su canza wani abu daga cikin dukiyar da wani abu ba So, rantse da Allah akan waɗannan abubuwa wa inna hala wasiyyatul rajuli wa tarakatuhu sun su rantse da Allah wannan wasiya ce ta wannan mutumin wa tarikatuhu kuma dukiyar da ya bari kaga kenan dukiyar gado suka yanda aka faɗa haka suka faɗa mun rantse da Allah ba mu yi ha'inci ba mun rantse da Allah ba mu yi ƙarya ba mun rantse da Allah ba mu canza alkawarin da ya yi ba kuma ba mu ɓoye komi ba sannan ba mu musanya wani abu na dukiyarsa da wani abu namu ba wa inna hala wasiyatu rajuli wa tari katuhu fa an ba shahadatu ma sai abu musa ya ce to shaida ku takarku to wannan abin da ya faru zamanin abu musa ya inganta babu shakka yana sahihu abi dawud hadisi na 3605 to kaga in ka dauki wancan wanda ya auku zamanin annabi muhammad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin sa Allah ya saukar da ayar alqur'ani abdullah bin abbas yayi bayani a kansa kuma hadisin hadisin da yazo da labarin baya ga cewa yana sahih bukhari yana sunan abi dawud sunan tirmizi in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari zaka gani yana a sunan kubra na al-Imam Baihaqi yana sunan Daraqutni yana musnad al-Imam Abi Ya'la so hadisai littafan hadisai sun zo da labarin da yawa wanda ya fi karfin mutum ya ce ƙarya ne wanda ya auku zamanin Annabi Muhammad ga aya ga hadisi to wannan kuma da ya auku zamanin eh, Abu Musa shi ma kuma ya inganta shi ma ya inganta to kaga kenan Allah ya tsananta al'amarin rantsuwa an tsananta al'amarin rantsuwa ta yaya saboda abin da Allah ya faɗa ya ce tahbisunahuma min ba'di salati ku tsare su a bayan an yi sallah in ka dubi tufatul ahwazi mujallar takwas shafi na 341 don mun ce hadisin yana sunan tirmizi da in ka dubi sharhin sunan tirmizi ka gani al-imam mubarak furi ya ce abinda Allah yake cewa min ba'di salati min ba'di salatil asr sallar la'asar saboda haka alkali zai ce sai an yi sallar la'asar za a yi wannan rantsuwan shine sai malamin ya ce wa bihi qala ammatul mufassirin kusan duk malaman tafsiri abin da suka tabbatar ke. wa wajhu zalika anna hazal wakti kana inda ku. illa dai sai mu duba Allah ya ce a sa kafiri ya rantsi a sa kafiri ya rantsi wani lokaci zai rantsuwa Allah ya ce bayan sallah kuma hadisai sun nuna mana bayan sallar la'asar ne abinda ya zo ta fahimtar ah, magabata ko da yake alkur'ani bai faɗi wace sallah ba ta habi suna min ba'di salati amma abin da ya inganta min ba'di salatil asr me yasa aka ce haka saboda abin da ya faru a zamanin Abu Musa al-Ash'ari kuma hadisin ya inganta yana sahihu Abi Dawud hadisin 3605 zamanin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana gwamna sahabin manzon Allah ya sa kafiran suka yi rantsuwa a bayan sallar la'asar to kaga ya nuna bayan la'asar ne ake wannan rantsuwa me yasa za a yi rantsuwan a bayan la'asar me yasa sai malamai suka ce eh saboda ko da kafiri bai yarda da musulunci ba la'asar da kake gani kana ma'rufan inda hum bi da ba'daha la'asar tana da daraja hatta wajen kafirai da lokacin fitowar rana da lokacin ɓuyan rana duk wani kafiri yana tsoron lokuta biyu din nan duk wani kafiri don haka za ka samu galibin kafirai idan ma za su yi tsafi baya wuce lokutan nan babu lokacin da suke daraja shi kamar lokacin bullan rana da ɓoyar rana don haka suna tsoro abinda zai iya aukuwa a daidai wannan lokaci fattaƙayidu bil maarufin mashhur agana an taqyid bil lafzi shi yasa idan aka ce ku ce ku rantse da Allah tun da ba musulmai bane suna iya rantsuwa a kan ƙarya amma sai aka ce to ba za ku rantse ba sai bayan la'asar kaga rana ta kusa faduwa ku rantse da Allah kaga zai tunanin idan ma bai san Allah ba to ya san la'asar ne ya san la'asar suna darje wannan lokaci a tsafin su don haka zai ji tsoron yayi ƙarya ma'ama inda ahlul kufri billahi min ta'zim zalikal waqti saboda duk kafirai suna darje ƙullar rana da ɓuyanta don haka yasa Allah yake jinjinawa musulmin da ya tsare ibada a lokacin fitowar rana da lokacin buya waɗannan lokuta sun fi daraja sun fi kowane lokaci hatta zikiri da za ka yi a waɗannan lokuta sun fi daraja kuma ba ka samun tsaron Allah ba ka samun amanar Allah ba ka samun ƙaruwar imani kamar a ce ka kula da zikirin Allah da ibada a daidai waɗannan lokuta lokutan fitowar rana da ɓoyar rana to don haka kaga labarin ba shakka ya zo ta hanyoyi daban-daban ya nemin turukin muta'addida eh, wanda ya tabbata fi sababin nuzul hadhihi al-ayati riwaya ce ta sahabban eh, riwaya ce ta littafin hadisai da yawa da aka samu zaka ga wannan ta sharhin ibnu hajar a eh, littafin fathul bari a mujallar na biyu shafi na mujallar na shafi na 460 haka nan kitabul isaba da muka yi magana game da tarjama ta tamimud dari tarjama ta tamimud dari wanda yana mujallar na biyar shafin 482 shi tamimud dari ya musulunta kuma babban sahabi ne Allah ya kara masa yarda amma ɗaya kafirin da suka yi wannan tafiyar da shi adiyu bin badda'in bai musulunta ba ya mutu yana kiristaniti wannan ibn hajar ya kawo labarin sa a littafin al'isaba haka na cikin fathul bari kuma za ka gani a littafin umdatul qari sharhin wannan babi da muka karanta ya kitabul wasaya wanda al bukari ya kawo hadisin abu babin abbas yana mujallar na goma sha shafi na saba'in da shida so shi tamimu dari sahabin manzon Allah ne babu shakka ya ruwaito hadisai ma muhimmai daban-daban amma shi wancan ko da dai akwai malaman da ke ganin waya musulunta amma abin da ya fi rinjaya abin da ya fi inganci al'aksar galibin malaman tarihi suna cewa ya mutu akan addinin kiristaniki bai musulunta ba shi wancan kafirin to abu na uku yaushe ne ya kamata a ce an tsananta al'amarin rantsuwa yaushe ya kamata a tsananta al'amarin rantsuwa ibn usaimin a littafi a sharhul mumti ya ce ana tsananta al'amarin rantsuwa ne idan al'amari ya tsananta a idan ka dubi labarin labarin budailu ai kwanan da ake magana a kai mai tsada ne kwano ne mai tsada don haka ya ce a shai'ul basit la ya jubu an tugallaba fihi ana rigima an zo gaban alkali wane ya rike min naira ɗari sai ce ku je bayan sallar la'asar ku zo sai kun yi rantsuwa a wannan bai yi ba don naira ɗari ko kai ba ka ce ciki cire aljihunka ka ba su ba wallazi yutlabu tagliz fihi abin da ake iya neman a tsananta game da rantsuwa eh, ibn usaimin ya ce kamar ya ce masalan idda'a alaihi miliyon riyal kamar mutum ne ya ce yana bin wani bashi miliyan daya wanda mutum ya ce ƙarya ne to ka gani zai rantsi tunda wannan bayi da shaida rantsuwan da zai yi tunda miliyan daya kaga ba karamin kuɗi ba ne ya ce wa haza lahu Eh, khatarun kabirun miliyan guda a kaga asaran na da yawa to sai ce za a yi rantsuwa tunda alkali ya ga alama mutumin mai gardama ne yace to ba za a rantse ba ma sai bayan sallar la'asar bayan la'asar a zo ba wai sai kafiri ba har musulmi amma yace walau da alaihi bi asharati riyalati amma mutum ne yace ina bin wani naira naira goma ko naira hamsin ko naira ɗari ko ɗari biyar wannan bai kamata falai salaha kafarun bai da yawa Tun da bai da yawa bai kamata a tsananta rantsuwan ba illa dai kawai a ce karanta sai ce wallahi sai alkali ce ku yi tafiya ku amma idan kuɗin na da yawa alkali ba zai karɓi rantsuwan ba sai ya tsananta al'amarin rantsuwan kamar yadda alkur'ani ya nuna mana alhamdulillah mun gabatar da bayani cewa ana tsananta al'amarin rantsuwa ta abubuwa guda uku ko dai a tsananta al'amarin rantsuwa ta la'akari da lokaci lokaci kaga alkur'ani ya nuna mana an tsananta al'amarin rantsuwa da lokacin sallah kaga kinan bayan sallah kuma ana tsananta al'amarin rantsuwa da waje sannan ana tsananta al'amarin rantsuwa da ƙarin sifofin Allah da sunayensa ko ta sa ko alkali ya sa mutum ya ta maimaita rantsuwan ba wai rantsuwa ɗaya ba misali alkali ya ce ban yi daka rantsu sau ɗaya ba sai ka rantsu sau bakwai kaga zai ba shi tsoro ta rantsuwan ba ɗaya za ka yi ba ka rantsu sau bakwai wannan duka tsananta al'amarin rantsuwa ya tabbata halal ne saboda mai ai kokari ake a kwato hakki ba mamaki idan aka ce rantse sau ɗaya yana ganin ai ba komi amma idan aka ce sau bakwai ba mamaki ya yi tunanin zai mutu a ranar saboda aka sai ya ce a ah, to gaskiya dai abin gayan da yake to malamai sun tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku tun daga hujja mun kawo na alƙur'ani kamar yadda bayani ya zo a littafin almasu a ana cewa wa asrul jum'ati awla min gairi daga cikin lokuta da ake tsananta al'amarin rantsuwa shine la'asar saboda la'asar tana gaba da duk wata sallah to la'asar din ma alkali yana iya cewa sai ranar juma'a bayan la'asar ka zo za a yi rantsuwa kaga ai la'asar na ranar juma'a kuma ta ban tsoro wa taglidu min makani idan aka ce za a tsananta rantsuwa ta la'akari da wajefa yaya abin yake sai ka ce an ya kuna alhalifu inda mimbarin masjidi wanda shi ne hadisin da ibn hajar ya kawo mana a nan misali ba za ka rantse ba sai mun shiga masallacin manzon Allah idan mun shiga masallacin annabi inda mimbarin annabi yake nan za ka tsaya ka rantse da Allah eh, musulmi ya yi haka kuma ko da kafiri ne domin zamanin annabi kafirai na shiga masallacinsa to mutum ya yi rantsuwa ka kaddara musulmi ne a ce ba za a karɓi rantsuwanka ba sai an je kusa da mimbarin manzon Allah shine an ya kuna alhalfi inda mimbarin masjidil jami'i min jihatil maghrib min jihatil mihrabi idan aka ce mimbarin annabi ba dole sai masallacin annabi ba to tana yiwa ma a ce ba za ka yi rantsuwa a gefen mimbari ba sai ka hau kan mimbari ka yi rantsuwa ko kuma a ce au a taglizu bi makka ba za mu karbi rantsuwanka ba sai an je makka idan an tafi makka ɗin, ya kunu bainar rukuni wal maqam tsakanin rukunin eh, rukuni shine tsakanin alhajarul aswad da kofar ka'ab da makamu ibrahim dan tazaran da kake wannan gurin nan za ka tsaya ka rantse da Allah to kaga duk waɗannan abubuwan suna da ban tsoro za su sa mutum ya ji tsoron riƙe wani haiki to idan ka dubi bayanin da malaman fikiyo suka yi misali kamar yadda ya taho a littafin almasu a tafiƙiyya a mujallar na goma sha uku shafi na sittin da tara aka ce ajima'al alfuka ha'u ala mashru'iyyati taglizil aiman fil khusumati ta ina ne ake tsananta al'amarin rantsuwa a kotu shine idan jayayya tana tsakanin mutum da mutum game da wani haƙƙi kamar misali wannan mutumin da mutuwa ta zo mar yana cikin tafiya kaga dukiyarsa ta magada ce to rigima ce tsakanin magada da kuma waɗanda suka kawo dukiyar gare su to duk inda aka samu husuma abin da ake ce ma al-husumat duk inda aka samu husuma jayayya akan abin da ya shafi haƙƙi to babu shakka duk malaman fikihu sun yarda alƙali yana iya tsanantawa game da al'amarin rantsuwa mun kawo misali na farko da ayar alƙur'ani to sai mu kawo misali na biyu da hadisin manzon Allah to shine hadisin da ibnu hajar ya fara kawo mana mu karanta yace wa an jabirin an karɓo hadisin na daga jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala annabi ce, man halafa ala mimbari haza wanda ya rantsuwa akan mimbari na dinnan biyaminin asima da rantsuwar ƙarya don ita ce rantsuwar zunubi don aka ce al'asima ana nufin alkaziba rantsuwa da ya jawo maka zunubi shine rantsuwar ƙarya annabi ya ce duk mutumin da ya iya rantsuwa a kan mimbari na dinnan kuma rantsuwar ta ƙarya ta bawa a maka'adahu minan nar ya ma shirya gurin zamansa a wuta kurum kafin ma ya mutu me yake nuna mana kaga hadisin jabir kaga annabi yana nuna mana ashe akwai rantsuwar da ma ba za a yi ta ba sai an kai mambarin annabi Eh, sai da an kai mimbarin annabi sai a rantse ya ce rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaita wannan hadisin amma lafazin da ya kawo ba shi bane yake nan lafazin da ya zo na al-musnad abinda annabi ya ce ayyuma imri'in min al muslimi kaga kenan ba ma musu kafirai ba duk sa'ilin da aka samu wani mutum daga cikin musulmai halafa inda mimbari ya yi rantsuwa a kusa da mimbari na sai annabi ya ce haza wannan ala yaminin kazibacin ya yi rantsuwa na ƙarya ya stahiku biha haƙƙa musulmi saboda kawai ya ƙwace haƙƙin musulmi sai manzan Allah ya ce a da kalahun yara. Allah sai ya shigar da shi wuta Allah sai ya shigar da shi wuta wannan shi ne lafazin da ya zo a hadisin jabir riwaya ta al-imam ahmad kaga lafazin bai zo daidai da wanda ya kawo shi anan ba lafazin al ahmad duk musulmin da ya iya rantsuwar ƙarya a kusa da mimbarin manzon Allah amma kaga wannan lafazin ya ce ala mimbari haza ya hau kan mimbari na dinnan yayin rantsuwan ba dole sai ka hau mimbarin manzon Allah ba kamar yadda wancan hadisin ya nuna Ka yi rantsuwa saboda ka kwace hakkin wani sai manzon Allah ya ce to sai Allah ya kona shi duk wanda zai iya rantsuwa a kusa da mimbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kaga mutuwar zuciyar ta kai makura rashin imanin ya kai inda ya kai ka duba mutane in sun je Madina mimbarin ma ba shine asali na manzon Allah ba amma kaga yanda ake rububi ana kokarin a taba shi mimbarin manzon Allah tun dadewa ya bace babu shi babu mimbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan na yanzu ma ka duba yadda mutane ke rububin zuwa taba shi yanzu ma bukin ake yi ba za ka shiga ba ba za ka shiga rauda ba sai ka yi bukin dan ba ka ganin mimbarin annabi ba ka zuwa kusa da shi ka shiga rauda to a yanzu kenan ka ga yadda mutane ke daraja wannan gurin to sai mutum ya tafi har wannan gurin ya yi ƙarya anya wannan zai na da rabo aljanna shine abin da manzon Allah ya faɗa yace duk mutumin da zai iya zuwa nan yayi ƙarya to wannan shirye wani zaman sa a wuta kawai shine sai annabi ya ce wa in kana ala siwakin akbara ko da kuwa abin da yake kokarin ya kwace din danyen asuwaki ne me yasa aka ce danyen asuwaki saboda danyen asuwaki bai da kima a wurin larabawa asuwaki ne kima shine bushashe danyen asuwaki annabi ya ce ko da danyen asuwaki ne saboda ka kwace na musulmi ka iya rantsuwa a kusa da mimbarin manzon Allah to kai da aljanna kun yi bankwana wannan riwayar tana tana al-musnad kuma ta inganta sanan sahihu targhib hadisin 2843 haka nan irwaul galil hadisin 2697 to mu ci gaba yace wa abu dawud al-imam abu dawud shi ma ya ruwaito hadisin jabir yana babu ma ja a fi ta'zimil yamin inda minbarin nabiyyi kaga sunan babin kenan a girmama rantsuwa idan har aka ce za a je kusa da mimbarin annabi to a girmama wannan rantsuwan a ji tsoro sun inji al-imam Abu Dawud shine sai kawo hadisin Jabir kuma lafazinsa shi ma daban ne abinda annabi ya ce la ya halifu ahadun kaga ba a ce minal musulmi na ba wanda ya zo riwaya ta al Ahmad annabi ya ce la ya halifu ahadun inda mimbari babu wanda zai yi rantsuwa a kusa da mimbari na sai annabi ya ce haza ala yaminin asima in dai rantsuwan ta ƙarya ce sai annabi ce walau ala siwakin akhbara ko da kuwa rantsuwar yayi ne saboda ya kwaci asuwakin wani danyen asuwaki manzo Allah ya duk wanda ya rantsuwa a kusa da mimbari na dan ya kwaci hakkin musulmi komai kankanta illa tabawwa maq'adahu minan nar face ya shirya mazauninsa a wuta a riwaya ta biyu fa wajabat lahun nar wuta ta wajaba a kansa shine malamai suka ce to ashe kaga abu biyu kenan idan musulmi ne yayi wannan rantsuwan shine annabi ya ce shirya mazauninsa a wuta idan kafiri ne ya yi rantsuwan sai annabi ya ce wajaba lahun nar ta ta wajaba a kansa idan an ce ta wajaba kaga babu ranar fitan shi to wannan lafazin shi ma ya inganta yana sahihu abi dawud hadisi na 3246 to mu ci gaba yace wannan sa'i hakanan al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisin yace wa sahahahu ibnu hibban kuma alimam ibn hibban ya inganta wannan hadisin sahihu ibn hibban hadisi na 1192 yanda lafazin ya zo man halafa biyaminin asimatin kaga kuma annabi bai ce ahadun ba duk wanda ya rantse rantsuwar ƙarya inda mimbari a daidai mimbari na haza wannan falyatabawwa maqadahu minan nar sai ya shirya wurin zamansa a wuta to sai annabi ce walau ala siwakin akbara ko da kuwa ya yi rantsuwar ne saboda ya kwace aswaki danyen aswaki na wani mutum danyen aswaki wanda bai da kima wannan riwayar mata inganta tana sahihu ibn maja wanda bai kawo sunan shi ba ciki kaga ya ce al-imam abu dawud al-imam nasa'i to al-imam ibn maja shi ma ya ruwaito hadisin shine hadisin dubu da da takwas 1897 kuma haka nan al-Imam Malik wannan hadisin yana littafin muwadda babu ma ja'a fil babu ma ja'a fil hinsi ala minbarin nabiyyi rantsuwa akan mimbarin annabi Muhammad wannan babin da Alimamu Malik ya yi a littafin muwadda sai kawo hadisin dubu da da da uku tis'in tara. hadisin Jabir duka waɗannan riwayoyin hadisin mutum guda ne Jabir bin Abdullahi al-Ansari anna rasulullahi qala lafazin Lafasin imam malik man halafa ala minbari asiman duk wanda ya rantse rantsuwar laifi akan minbari na tabawwa a matsadahu minan nari ya shirya wurin zaman sa a wuta to ba jabir ne kadai an samu riwayoyi daga sahabban manzon Allah kashe huɗu waɗanda duk sun tabbatar da wannan mutum na biyu shine salamatu bin al-akwa wanda sahabi ne a hadisinsa wanda yana a hadisinsa salamatu bin al-akwa yana al-mu'jam kabir al-imam tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ya halifu ahadun alal minbari babu mutumin da zai rantsuwa akan minbari ala yaminin kazibatin in dai rantsuwar ta ƙarya ce illa ta bahuwa a maƙadahu minan nari face ya shirya wurin zamansa a wuta Allah ka tsare mu to kaga an samu salamatu bin al-aqwa kaga ga jabir mutum biyu mutum na uku abu umamata amma ba albahiri ba akwai wani abu umamata daga cikin sahabbai ana kiransa abu umamata iyasu bin sa'labatal ansari da shi din ma mutumin madina ne kuma hadisinsa ya inganta yana sunanun nasa'i da isnadin rijaluhu siqatun ibnu hajar ya inganta hadisin a cikin fathul bari a mujallar na biyar shafin bakwai. yana sharhin hadisin abdullahi bin abbas da muka karanta wanda ya kawo labarin tamimud dari Allah ya kara masa yarda to shi abu umamata iyasu bin sa'labat ansari a hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man halafa inda mimbari haza wanda ya yi rantsuwa a daidai mimbari na dinnan kazibatin biyaminin kazibatin rantsuwar ƙarya yastahillu biha mala imri'in muslimin yana ƙoƙari ya ƙwace dukiyar mutum musulmi ta hanyar wannan rantsuwa sai annabi ya ce fa'alaihi la'natullah Allah ya tsine masa wato tsinuwar Allah ta tabbata gare shi wal mala'ikati da ta mala'iku wan su ajma'in da mutane gaba daya to sai annabi ya ce la yaqbalu Allahu hu, sarfan wala adla Allah ba zai karbi farin sa ba bare nafila to kaga wannan abu akwai tsanani duk wanda zai rantsuwa a mimbarin annabi Muhammad rantsuwar ƙarya dan ya kwace dukiyar wani manzon Allah ya ce to da Allah da mala'iku da mutane sun tsine mar albarka sannan kuma Allah ba zai karbi ibadarsa ba ba za a karbi ibadar ka ta farilla ko ta nafila ba ibn hajar ya ce wannan hadisin shi ma ya inganta hadisin abu umama iyasu bin sa'labat al-ansari sai mutum na hudu shine ake kira eh, abu salama bin abdurrahman bin auf yaron abdurrahman bin auf yake ba da labarin abu huraira Ya ce, ashhadu na shaida ina shaida Allah la sami ito abu huraira wallahi na ji abu huraira yana cewa ƙala rasulullah manzon Allah ya ce la ya halifu abdun wala amatun babu mutum babu baiwa wato babu namiji ko mace wanda zai yi rantsuwa inda hadal mimbari a kusa da wannan mimbarin ala yaminin asima akan rantsuwar ƙarya walau ala siwakin ratubin ko da dan zai kwace danyen asuwaki ne na wani manzo Allah ya ce illa waje, Balla naru face wuta ta wajaba gare shi to hadisin Abu Huraira yana sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah yana babu ma ja'a fil yamin inda maqati'il huquq la yahlifu abdun inda al-minbari wala amatun ala yaminin asima kaga hadisin abu huraira ya zo da cewar namiji ko mace duk wanda ya rantsuwa a kusa da mimbarin manzon Allah kuma komi kankantan hakkin da yake so ya kwace na wani illa wajabat lahun naru face wuta ta wajaba a kansa hadisin abu huraira yana sunan abi dawud sunan ibn majah al-musnad al-mustadrak al-imam al-hakim to waɗannan hadisan gaba ɗayansu sun inganta daga manzon Allah ga hadisin Jabir ga hadisin Salamatu bin al-Akwa ga hadisin Abu Umama ta eh, Iyasu bin Salabat al-Ansari sannan ga hadisin Abu Huraira gaba ɗaya sun inganta shi yasa malamai suka tabbatar ashe ana iya kai rantsuwa kusa da mimbarin annabi kuma ya gwada cewa rantsuwa a kusa da mimbarin annabi yana da hatsari al-imam al-munawi a littafin faidul qadir a juzi na uku shafi na tara. malamai da suke ta sharhi game da waɗannan hadisai al-imam al-munawi yace wa hadha isharatun ala anna al-yamina yughallabu bil makani kamar yanda ake tsananta al'amarin rantsuwa da lokaci haka kuma kenan ana tsananta al'amarin rantsuwa da waje saboda ai mimbarin annabi wuri ne kama yugallazu bi zamani kaga an samu hujja da ta inganta daga manzon Allah al-imam shaukani shi ma haka ya faɗa a littafin nailul autar idan in ka dubi nailul autar zaka ga waɗannan hadisai wasu daga ciki da muka karanta yana mujallar na takwas shafi na biyar wa qadistu dilla bi ahadisil babi saboda haka waɗannan hadisai da muka karanta malaman fiqh suna kafa hujja da su ala jawazi taglidi alal halifi bi makanin muayyan rigima ta kaure ce to ni ban yadda mu yi rantsuwa kai rantsuwa ba sai dai mu je masallacin annabi Muhammad ga mimbarin manzon Allah kai rantsuwa a gurin kal haram in a makka ne ka ce ban yadda ba sai mun je ka'aba ban yadda ka rantse ba sai dai mu je ka'aba in mun je ka'aba tsakanin rukuni inda ake fara tsawafi, dan tazaran nan da take tsakanin gurin da da kuma makamu ibrahim dan tsakanin nan nan zaka tsaya ka rantsi al-imam shaukani ce kal harami wal masjid wa minbarihi don haka ana tsananta al'amarin rantsuwa ta la'akari da waje kuma ana tsananta al'amarin rantsuwa ta la'akari da lokaci ya ce wa biz zamani ka da al'asr yau juma'a kamar a ce ba za a rantse ba sai bayan la'asar ranar juma'a wa nahu zalika sai Alimamu shaukani ya ce wa qad zahaba ila hadha al galibin malaman sunna sun tabbatar da wannan saboda me ga ayoyin alqur'ani ga kuma hadisan manzon Allah kaga ga ayoyi ga hadisi to ba hujja ba ta wuce waɗannan ba wanda shine abin da ibnu hajar ya tabbatar amma ba duka malaman sunna suka yadda ba kamar al-imamu abu hanifa shi bai yadda ba shi yana ganin adamu jawazu Taglizi, bi zalika rantsuwa kawai shine ka ce Allah kai tafiyarka amma ba za a ce ba za ka rantse ba sai bayan la'asar ba za ka rantse ba sai an je minbari ko sai an je kusa da ka'aba shi al-imamu abu hanifa yana ganin wannan ba daidai ba ne to idan aka ce ga aya ga hadisi kaga magana ta kare ba a neman fahimtar wani malami in ka dubi sharhu zarqani ala sharhil muwatta eh, eh, sharhu zarqani ala muwatta a mujallar na hudu shafi na 23 don mun ce hadisin jabir hadisin jabir wanda muka karanta a bulugul maram al’imam Maliki Malik ya rawaito shi yana littafin muwaɗa, to muwaɗa kuma tana da sharhi ai daga cikin sharhi mafi albarka akwai sharhu ne. da ya kawo hadisin Jabir sai ya ce fil hadisi hujjatun liqaulil jumhuri tunda an samu hadisi daga manzon Allah to kaga kenan galibin malaman sunna da suka yi riko da wannan ya nuna cewar wato suna da hujja kenan su waye suka riko da wannan kamar al-imamu malik kamar al-imamu shafi'i kamar al-imamu ahmad bin hanbal bi wujubi taglizi bil makani su suna ganin wajibi ne wajibi ne ma misali ga alkali idan ya tashi raba gardama ya alakanta rantsuwar da imma wani lokaci kamar bayan la'asar ko kuma ya alaƙanta shi da wuri ya ce idan madina ne sai a ce to inda mambari ba za a yi rantso ba sai an je mimbarin manzon Allah idan a makka ne fa bainar rukuni wal makami wa bi ma idan ba a makka ne da madina ba fa kamar misali a Najeriya idan wata rigima ta kaure alkali zai ce a yi rantsuwa ya ce bil masjidil jami'i masallacin juma'a kawai saboda haka alkali zai ce ba za ka rantse ba sai an gama sallar juma'a ka tashi gaban mutane kai wannan rantsuwa ka fita kaga dai saboda a tsoratar da shi ne yayi khilafan lil hanafiyya amma mas'abar al-imam abu hanifa bai yarda ba al-imam ahmad bin hanbal fa ya yarda sai da al-imam muhammad yana cewa ba dole bane wato ba dole bane a tsananta al'amarin rantsuwa din ga masabar malikiya dole ne shi sa al-imam malik ya rawaito wannan hadisin ba dole ba ne wato ganin daman alƙali ne idan alƙali ya ga cewar ƙarar da aka kawo shi wanda ake tuhuma ɗin ya shahara da zalunci domin za ka samu akwai mutumin da ya shahara da zalunci kowa ya sani don haka da an ce rigimar fili ta shiga tsakaninka da wace a ah, to kai kan ai Allah zai sawaka to da ka ji haka an gane mutumin to shi kuma alkali tun da ya san da haka idan an zo kai ma da kake da ƙaran kai ma da kake da ƙaran kana da wanda shine bayanin ibnu usaymi ibnu usaymi ya ce kai mai ƙaran ma kana iya gaya ma alkali ban yadda ya rantse haka kurun ba sai an tsananta al'amari saboda ka mai ƙara yana cewa ban yadda ya rantse ba sai a masallacin juma'a bayan an gama sallah liman ya yi sallama ya tashi ya rantse ya ce bai danne min fili ba in dai ya faɗi wannan a gaban mutane an gama kai mai ƙaran kana iya faɗin haka in ji ibn usaimi amma abin da ya fi yawa wanda malamai suke faɗa wannan ra'ayi ne na alƙali ba mai ƙara ba don haka idan alƙali yana gani ya kamata a tsananta al'amarin rantsuwa to za a tsananta idan alƙali yana ganin ba za a tsananta ba rantsuwar kawai yana iya yin ta ya tafiya shi kuma wannan duka yana fathul bari eh, mujallar na biyar shafiyan 336 wa radar Ba' ba da al'asari ibn hajar sai da ya kirga dalilai waɗanda suke nuna cewar a ce ba za a rantse ba sai a bayan la'asar wanda ya samu hadisai ingantattu daga manzon Allah ya ce misali hadisin jabir wannan a fathul bari kenan kaga anan kuma bulugul marami sai kawo mana hadisin yalla dai bai yi bayani ba wannan hadisin yana cewa la ya halifu ahadun inda min bari wannan lafazin ya kawo a fatul bari babu wanda zai yi rantsuwa a bari na inda bari haza ala yaminin asima inda ya rantsuwar ƙarya ne walau ala suwakin akbar ko da akan ɗanyen asuwaki zai kwace asuwakin wani ɗanye ba ma mai ba nunan ba ba busasshe ba danyen aswaki wanda bai da kima sai eh, annabi ya ce illa tabawwa'a maqadahu minan nar face mutum ya shirye mazauninsa a wuta to hadisin yana muwadda yana sunan abi dawo sunan nasa'i sunan ibn maja ibn Kuzaima ya inganta ibn Hibban ya inganta al-Imam al-Hakim ya inganta ibn Hajar ya inganta malaman hadisi da yawa sun tabbatar wannan abin ya auku babu shakka sai ibn hajar yake to akwai hadisin abu umama wanda mun karanta shine bin ba wanda ya fi tsanani abinda manzon Allah ya faɗa duk wanda ya iya wannan rantsuwan akan ƙarya to manzon Allah ya ce fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in da tsinewar Allah da tsinewar mala'iku da ta mutane ta tabbata a kansa kuma ka lura ba ma a ce maka masallacin annabi Muhammad ba a wannan masallacin da muke ciki kawai bayan an gama sallar juma'a sai alkali ya ce sai liman ya ce to alkali yana da wata rantsuwa amma ba a kotu za a yi ba a nan ya ce za a yi don haka jama'a ku saurara sai alkali ya ce e eh, wani da wani suke da kes mun ce za a rantse amma a nan zai bayan la'asar ya tashi a gaban mutane ya rantse anya wannan ko ba tsinan ne bane shine abin da manzo Allah ya faɗa yace da tsinewar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata a kansa ya nuna bai yarda da Allah ba saboda haka daga ranan annabi ya ce la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla Allah bai karban nafilarsa kuma bai sake karban farillarsa saboda ya gwada cewar duniya ya kuso kan lahira zai iya rantsuwa a gaban mutane a irin wannan lokaci mai kima mai albarka mai daraja a kan ƙarya saboda ya cuci wani talimamu shafi'i da yake yana da shi da alimamu malik suna da fahimtar wannan hukunci yana aiki har yanzu don haka ana la'akari da wasu lokuta saboda tsananta al'amarin rantsuwa kuma ana la'akari da wasu gurare mun kawo hujja ta farko lokaci ya ja sai a wani darasi insha Allah za mu kawo hujja ta gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك